واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور مهدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha biyu ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida kamar yadda 'yan uwa suka sani mun ɗauko bayanai da muke haska ma junanmu hanyar da ya kamata akalla a ce mun tafi a kanta a cikin waɗannan kwanuka da suka biyo bayan watan ramadan a cikin watan ramadan mun bayyana bajinta da ƙoƙari da himma da ƙwazo wajen kiyaye dokokin allah a duk gaban da allah maɗaukin sarki ya yi umarni da yin wani aiki na ɗa'a an samu bayi sun yi iyakan iyawansu wajen ƙoƙarin bin wannan umarni haka dai dukkanin abin da allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa saɓo ne baya son wannan aiki kuma mai irin wannan aiki ga ukuban da za a yi mai to bayi a cikin wannan wata na ramadan sun iyakan iyawansu wajen ƙoƙarin nisantan wannan abu da Allah maɗaukin sarki ya bayyana baya su. Ramadan ya ci ya cinye watan ya ƙare, to shi kenan ɗa'a ga Allah maɗaukin sarki a dukkanin abin da ya umarni shi kenan abin ya ƙare? Shi ne muka ce a tsaya ka dubi wasu abubuwa guda goma. da manya-manyan malamai suka tsaya wajen ƙoƙarin nusar da al'umma da nuna masu tafarkin da ya kamata su bi a sauran watanni guda sha ɗaya waɗanda suke tafi domin ubangijin sauran watanni shine dai ubangijin ramadan wanda ya yi umarni da abauta mai a cikin watan ramadan shi ya umarni da abauta mai a cikin sauran watanni idan ka bi Allah madaukin sarki a ɗaya daga cikin waɗannan watanni waɗanda ba na Ramadan ba to Allah madaukin sarki akwai abin da ya tattala na jin kai na gafara da zai yi maka shi yasa watanni sha ɗaya ba watannin miƙe kafa ne ba wa ya zuba saƙo da yake son yi ba wannan ba daidai ba ne abin da ake so gare ka ramadan ya zame ma makaranta watan ramadan ya zane ma kaman kaji neman a ƙara ma mai ne a ƙara cajin batirin imaninka kaman ka tafi kos ne da za ka san makaman bautan allah madaukakin sarki shi sa mu ji tsoron allah akan abubuwan da bakunanmu za su faɗa da abubuwan da gaɓai za su aiwatar da abubuwan da zai shiga cikin zuciyarmu muna tintintini da kuma jujjuya shi Allah madaukin sarki ya taimake mu mahala ya ce alwakafatun rabi'a almawasala alal a'mali wata'ati ba'adar ramadan tsayawan da za mu yi mai nazari mu tunani gaba na hudu shine ƙoƙari da himma da ƙwazo da za mu sa a yau domin mu ga ayyukan can da muka ɗauko su a cikin watan ramadan to sun riga sun doge ayyukan sun riga sun ci gaba kirkin da muka koya a cikin watan ramadan kan mu bari ya yanke daga nan mu dasa daga inda muke wajibinmu ne mai irin wannan domin mu dace da yardan allah domin Allah maɗaukin sarki yana rubuta wa bawa ladan aikin alkhairi ne da ya yi in ya ci gaba da yin wannan aikin alkhairi har zuwa mutuwar shi amma idan ka ɗauko aikin baka kai iyaka ba sai ka aji to Allah maɗaukin sarki shi ma sai ya daina rubuta ma komi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce ibadallah إن الذي يتقي الله حق تقاته يواصل على الطاعة والعبادة باوا wanda ya siffantu da siffan jin tsoron Ubangiji da taƙawa da taka tsantsan wajen bin dokokin Allah to shine wanda yake sadar da biyayyan Allah yake bin abubuwan da Allah madaukin sarki yake so na ibada dikin dikin wani bayan wani wannan mutum mai irin wannan siffa shi yake ce ma muttaki amma mutumin da zai ɗauko aiki ya yi yadda ka san ya mai da ibadan Allah biki yau dai an yi an yi shagali an watsi sai kuma a ci gaba da rayuwa wanda biki ai ba kullum ake ba ko to haka ya ɗauki ibada to wannan ba ka ce mashi almuttaki Allah maɗaukin sarki ya kyauta wallahu ta'ala lamma zakara صفات mu'minina lam يقيدها بوقت كجي ku ji a cikin alkur'ani mai girma cikin ayoyi mabambanta yayin da Allah maɗaukin sarki ya ambaci siffofin mu'minai bai ƙayyade waɗannan siffofi nasu da wani lokaci ba ya ce a lokaci kaza suke aiwatar da siffa ta gari iri kaza Allah maɗaukin sarki bai faɗa haka ba walam ya khussaha bi zamanin sannan waɗannan siffofi na ƙwarai da Allah ya ambaci mumene suna da ire-iren waɗannan siffofi to ba mu ji Allah maɗaukin sarki ya ƙayyade waɗannan siffa da wani zamani da wani lokaci misali wani wata shin dare ne ko yini ne ko wani hali a'a su waɗannan mummune titar haka kawai suke Allah ya ce kad aflahal mu'minun hakika muminai sun rabauta allazina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda a cikin al'amuran ibadansu na sallah suna yi cike da khushu'i wallazina hum anil lagwi mu'ridun su dai muminan nan su ne waɗanda dukkanin wani abu da yake da alaƙa da lagawu to suke bijire mai ba sa tsayawa suna aikata abin da yake dukkanin saɓan Allah ne in kuma sun zo sun tarar da waɗanda suke saɓan Allah to za su bar wajen sannan in suka samu zarafi da dama za su faɗakar za su wa'azantar za su nuna kyamansu game da abin da ake yi da ya saba ma Allah to idan muka fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki da ya yaba ma masu imani bai ce sai a ramadana suke hushu'i a cikin sallah ba sannan bijirima dukkanin wasu ayyukoki da bayi suke na asha bai ce masu imani a ramadana kaɗai suke nisantan waɗannan ayyukan ba mala ya ce laisan ma'uridi na fiye ramadana fakat ba wai suna nisantan abubuwan tir da ashani a ramadana kaɗai ba su muminan nan a dukkanin watannin allah to suna nisantan abin da allah baya su allah ya ce wallazina hum lizzakati fa'ilun su waɗannan muminai yana daga cikin siffansu suna tsarkake zuciyarsu ga allah sannan suna ɗiban zakkan dukiyoyin da Allah maɗaukin sarki ya masu baiwa suna fidda haƙƙin Allah kamar yadda ya ce mala ya ce mata ma daral haul yuzakki fi ramadan au fi Allah maɗaukin sarki da yake yaba wa masu imani su suna ɗaukan dukiyan zakka suna bada ta ga waɗanda suka cancanta su ci wannan zakkan a diyan da shekara ya juya shin shekara ta zagayo cewa dukiyan ta shekara a ramadan ne za su cire dukiyansu su fitar da zakka a ramadan a shawwal ne zulkaida ne zulhijja ne muharram ne safar ne a kowane ɗaya daga cikin watanni inda ya tabbata dukiyan ta cika shekara a ɗaya daga ciki su mumine suna cirewa mala ya ce wa ba'adun nas idan halal haulu fi ramadan zakka wa yuhmalu zakata fil amwali hatta ya hula alaiha haulu fi gaira ramadan abin da kai ce akwai wasu daga cikin mutane da idan dokiyarsu ta cika shekara a watan ramadan za su yi maza su cire zakkan a watan ramadan sai su bayar amma da dukiyan za ta cika shekara a wani wata da ba watan ramadan ba ba za su fitar da zakkan ba sai sun jira sai ramadana ya zo to wannan ba daidai ba ne wannan ba siffan muminai ba ne wannan ba aikin imani ba ne allah da manzan shi ba su yi umarni da haka ba a duk lokacin da dukiyanka lissafi ya tabbata ta kai nisabi kuma dukiyan ta shekara a aje to a lokacin ka cire haƙƙin Allah ka bayar mun gano wannan da kyau ku to sai mala yace fantabihu li hadhihi mas'ala wa ba yace lalle mutane su kokari su fada ko da wannan mas'ala ka lura da kyau al'umma ba sa fitar da zakatin Ramadan wannan ko ba daidai ba ne mumine ba haka suke yi ba in har kana son ka siffanti da siffansu ko to ka ɗauko aiki irin nasu da allah maɗaukin sarki ya faɗa cikin alkur'ani haka allah ya ci gaba da siffanta muminai ya ce walladina hum li furujihim hafizun su ne waɗanda suke tsare farjojinsu ba sa zina ba sa luwaɗi ba sa maɗugo ba sa istimna'i duk wani abin da ya saba dokan Allah ba sa yi da al'auransu sam waɗannan muminan a ramadan ne ko ba a ramadan ba laisa fi ramadan faqat ba wai suna bin wannan doka na Allah ne a cikin ramadan kaɗai ba bal wa fi gairi ramadan su waɗannan muminai har a wani watan ma da ba ramadan ba to haka suke tsarewa da kiyaye da bin dokokin Allah sau da ƙafa. Aizan daɗin gushi wa ibadun rahmanin lazina na alal ardi haunan Allah madaukin sarki ya jinjina ma bayan shi waɗanda suka yi da su bayi ne na mai rahama daidai da tafiyan da suke yi a bayan ƙasa za a gansa tafiya ne cikin natsuwa. tafiya ne cikin daidaituwa suna gudanar da harkokinsu a bisa tsari na hankali da tunani da saiti da'iman haza mashihum su titar a ramadan da wani watan da ba ramadan ba wannan haka tafiyansu yake suna tafiya cikin jama'a ne ko ba cikin jama'a ba su a natsa suke suna tafiya ne a ƙasa da takalman su suna taka ƙasa ko kuwa sun hau kan abin hawa ne abin hawan nan doki ne alfadari ne jaki ne ko raƙumi to su bayan Allah mai rahama suna tafiya ne a natsi suna tafiya ne a tsanake ba tare da sun wahalar da kansu ko sun wahalar da abin hawan nasu ba haka keke ne mai imani ya hau ko babur mota ce ko jirgin sama ko jirgin ƙasa ko na ruwa ko ma na menene shi mai imani a natsaye ke tafiya wannan shine yaban da Allah madaukakin sarki yau masu imani kuma ya ce haka bayan Allah mai rahama suke a komi a natsa suke shi sa daga lokacin da ka zama baka da kan gado baka da tsari za ka hau kan abin hawa kana shiririta da wauta a lokaci ɗaya fa kana sainin fita ne daga adadin bayan Allah mai rahama domin su ba haka suke ba wannan yana ba da adireshin raunin imaninka ne in ji alkur'ani mai girma duk wanda bai gaya maka wannan ba bai taimake ka ba ka cewa ai muka san mu samari ne yau ai kaga wannan abin hawan ya kamata a cire mata kwantsa ya kamata a rantsar da ita ya kamata muna sauri mai gaugawa mai kaza to su bayin Allah mai rahama ba sa faɗin haka bayan Allah mai rahama ba sa aikata haka tafiyan da suke a ne ne tafiya ne na me na natsuwa tafiya ne na me na hankali tafiya ne na me na sanin ya kamata haka ƙur'ani ya faɗi yanayin tafiyansu a ramadana suke ko a wani wata wanda ba na ramadana ba bayan allah mai rahama na daga cikin siffansu wa'iza khatabahumul jahiluna qalu salama duk sanda jahilai masu wauta mashirmanta suka tsokane su da kalmomin zagi da kalmomin batanci da kalmomin cin mutunci tsokana da zolaya sai su ce mu zaman lafiya muke nema ba don suna tsoronsu ba ba don suna shakkansu ba ba don suna shayinsu ba ba don ba matakin da za su iya ɗauka a kansu ba sai don kawai su sun fatu da siffansu bayan Allah ne mai rahama haka za hun fil'ada haka al'adansu waɗannan bayan Allah mai rahama suke titar wanda suke ƙarfi daidai wa daida da shi da wanda ya ɗarar masu da waɗanda suka ɗarar ma su ga kowa zaman lafiya suke yi ba ka jin yasassun maganganu a bakinsu ba ka jin zolaya da habaice-habaice a bakinsu duk wani abin da zai zama na zidda mutuncin wani ba za su yi ba in an masu kuma to za su kau da kai wannan shine siffan bayan allah mai rahama allah ka azarta mu da siffantuwa da waɗannan siffofi nagartattu wallazina yubituna li rabbihim sujjadan wa qiyama su waɗannan bayin Allah na mai rahama su ne waɗanda suke kwana suna masu ibada suna masu ruku'u da sujjada suna masu tsayuwa suna karanta littafin Allah ba sa kwanciya minal mahadi ilal lahadi fil laili min awwalil laili ila akhirihi tun daga farkon dare har ƙarshen shi a ce wai su sun kwanta tar ba za su miƙe su bi Allah ba bayin Allah mai rahama ba sa haka a ramadan ko a wani wata wanda ba na ramadan ba hum bistimirar na zalik su waɗannan bayin Allah na mai rahama titir aikin da suke yi kenan laisa qiyamu ramadan faqat su ba wai tsayuwar ramadan kadai suke a rayuwarsu ba wa haka za min sa'iri sifatil mu'minin haka sauran siffofin mu'minai da Allah maɗaukin sarki ya ambata cikin alkur'ani annabi bayaninsa cikin ingantattun hadisai su wannan shine siffan su a ramadan da kuma wani watan da ba ramadan ba bala ya ce wa sababu annana mutalibuna bil amali ilal mauti bi amrin min Allah ta'ala kai jama'a ku sani mu dai bayi ne na Allah kuma waɗanda muke son mu sami yardan Allah a kowane lokaci a kowane zango to an nemi mu da mu dage mu sa imma da ƙwazo wajen yin ayyuka na ƙwarai har zuwa mutuwanmu kuma Allah ne ya ce mai haka marsumun rasamahun rabbu kuma wannan rubutacce ne da aka sa ma hannu wanda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta haka a kanmu kuma ya ce lalle haka yake son mu yi wa amrun sadara minar rabbi kuma wannan umarni ne wanda ya taho daga ubangiji kai tsaye qala Allahu azza wa jalla Allah madaukin sarki ya ce wa abuda rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma Allah ubangijinka titir har mutuwa ta zo maka ka bauta mai yau ka bauta mai gobe da jibi da gata kamar yadda ka bauta mai jiya da shekaran jiya da wasu shekaran shekaran jiya haka za ka yi ta bautan Allah kamar yadda ka bauta mai a bana haka za ka bauta mai a kamar yadda ka riga ka bauta mai a bara yadda kake bautan Allah yanzu haka ake son an jima ka bauta mai kamar yadda ya gabata ka bauta mai a ɗazu haka ibadan mai imani ake son ta kasance har zuwa sanda mutuwa za ta zo mashi wal yaqin maut abinda ake nufi da al shine mutuwa wa ta'ala fa'abuduhu wastabir li'ibadati Allah maɗaukin sarki ya ce ku bauta mai sannan ku dage ku yi haƙuri ku daure ku cije ku yi da gaske wajen ibada ga Allah mahalicinku fala falabud da mina Sabari wal musabara ala ta'a babu makawa sai bayi sun sa haƙuri da juriya da dagewa dangane da yi ma Allah maɗaukin sarki ibada a kowane zango na rayuwansu wa hadhihi waqafatun muhimma jiddan fi qadiyyati al-istimrar ala ta'a kunga wannan gaba gaba ne mai matukan muhimmancin gaske da ya kyautu a ce malamai sun tsayi wajen kwadaitar da al'umma dangane da cewa su sa himma su saka ƙwazo wajen ci gaba da bin Allah maɗaukin sarki a sauran kwanuka da watanni da shekarun rayuwansu mala ya ce wala allahu li hada sabab shari'a lana siyamu sittimin shawwali ba'da ramadan malam yana tsammanin mai yiwa ma yana daga cikin abin da ya sa ubangijinmu a bisa harshen annabin shi ya shar'anta mana yin azumin kwana shida a cikin watan shawwal saboda wancan ibadan na alkhairi da ka ɗauko ta a cikin ramadan a koya maka yi a cikin sauran watanni don ka ci gaba bayan azumi guda uku guda shida a cikin watan shawwal akwai guda uku a cikin sauran watanni sha uku sha hudu sha biyar akwai azumin guda biyu a cikin mako litinin da alhamis akwai azumi sha biyar a kowane wata shine siyamu dawud yau ka yi gobe ka sha duk wannan ana ƙoƙarin a koya ma a nuna ma ibadan nan akwai yanayin da ake son ka ci gaba da yin ta ba tare da ka katse ta ba hatta la tanqati jamila wa ibadatu siyam domin ka a waye gari wannan ibada kyakkyawa an yanke ta ibadan azumi mai albarka qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabin rahama mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da 'yan ɗakin shi ya ce man sama sittin sitta ayyamin ba'da al-fitr kana tamamu sana duk mutumin da ya azumi na kwana shida a bayan ramadan to za a rubuta mai yayi ibada ko yayi azumi a cikin sauran watannin shekarar shi baki ɗaya ne man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha domin a ƙa'ida a shari'a dun mutumin da ya zo da wani aiki kyakkyawa to za a rubuta mai goma irin wannan aikin ne haka za ya ƙulullahu ta'ala kamar yadda ka ji a cikin wannan aya to haka Allah maɗaukin sarki ya faɗa haka ya hukuntar haka al'amarin yake wa ya riwayatin a wani ruwaya ja'alallahu alhasanata bi ashari amsalha Allah madaukin sarki ya sanya duk wani aiki kyakkyawa a madadin goma yake wa fi riwayatin a wani riwaya fasharun bi asharin in ka ɗauki azumin da kai na Ramadan na wata daya to ka ninka shi goma za a baka lada za a yi baka sakamako za a lissafa a ƙididdige maka azumin wata guda cir da kai na ramadan kamar kayi ibada ne a watanni goma mun gano wannan da ke ku the ashur shi wannan goman ma'abocin watanni ne mana watan ramadan ɗaya kai to shi ma'abocin watanni ne ɗai-ɗai-ɗai har watanni goma fi riwayatin a wani riwaya siyamu shahrun ramadan bi asharati ashhurin azumin watan ramadan ana ba da sakamako ne daidai da sakamakon mutumin da ya kwashe watanni goma jere da juna yana ibadan azumi a ciki wasu yamu sittati ayyamin azumin kwana shida kuwa bi ne to su kuma yana ɗauke da adadin lissafin wata biyu ne fazalika siyamu sana wannan shi ke ƙididdige lissafin bawa ya yi azumin shekara kir inda kai ramadan ka biyo baya da guda shida cikin shawwal to ka ji alherin da ke jiranka sittatun fi ashara bi sitti guda shida in ka ce shida so goma zai ba kwana nawa sittin kwata biyu kenan sittuna yauman fi shaharan kwana sittin ake da a cikin wata biyu ma'a shaharar ladhi sumnahu fi ashara bi ashrata ashirin, tare da kwanakin da muka yi na ramadan shi kuma yana ɗauke da ladan watanni goma goma ga biyu sha biyu shekara ta cika mala ya ce fatan matisana wa fadlullahi azimun kun ga shekara ta cika tsab falalan Allah falala ce mai girma wa karamuhu wasi'a karama na Allah madaukin sarki da yake wa bayinsa karama ce yalwatacciya wa hibatihi mustamirra baiwa da alheri da kyauta da Allah madaukin sarki yake mabayin shi wannan to da za ta ci gaba ba abin da zai dakile ta wa ta'uhu kyauta na Allah la yanqati ba abin da yake datse shi sai in bawa ne ya datse ibadar lakin ainal amilu abin tambaya ina bayin masu aikin shin ramadan ne kaɗai watan aiki ina bayin masu aiki faman fa'ala haza da'iman faka annama kama umuruhu Dun mutumin da ya dage wannan shine aikin da zai yi titir to zai rika samun lada kamar ya yi azumin rayuwar shi ne titir a ce ramadana ya shigo ka yi ramadana ya wuce yi sitti shawwal wata shekarar ma haka to za ka rayu a wajen Allah maɗaukin sarki kamar ka azumce rayuwanka ne duka mun gane man kana kullama sama ramadana sama sittan min shawwalin duk mutumin da dabi'an shi ta zama bayan azumin ramadan sannan kuma bai sakaci da yin waɗannan azumi guda shida na shawwal fa innahu yakunu qad sama al-umr wa lahu ajru siyam ad-dahr to wannan zai zama kaman yayi azumin rayuwar shi ne duka yana da ladan wanda ya kwashe zamani titir azumi yake yi ba tare da tsayawa ba an gane wannan da kyau annabin ma annabin alkhairi ne annabin ma annabi ne da ya zo mana da alkhairi kuma yake nufin alheri gare mu shi yasa ya bayyana mana alkhairin da in mun bi za mu samu sakamako na alkhairi a ranar da dukiya da 'ya'ya ba su tare da wani alkhairi amfanin ga bawa mu dagi Allah ya taimake mu al-waqafatul khamisa adamu liktirari bima hasala min ta'atin dole mu tsaya mai nazari mu sa tabaran kawo nesa kusa mai amfani da ilimi da kwazo da gogewanmu a rayuwa domin kada ya zama mun roɗo mun yaudaro da wasu ayyuka kyawawa na alkhairi da muke tunƙaho mun yi a cikin ramadan ko a cikin wasu watanni waɗanda ba ramadan ba din mai hankali din mai nazari duk wanda yake da saiti da kan gado bai kamata yi rudu ya yaudaro da cewa aini na yi aiki na ƙwarai ba ka tsaya ka natsu shedan ne zai zo ya ƙwanƙwasa zuciyarka ya yaudare ka cewa haba mallam ai a ramadana waye kai ka ƙoƙari? to ai yanzu a shawwal ka dan sarara mana so yake wancan abin da ka gabatar a ramadan ya bi ƙarƙashin buhun da aka zuba alherin ya huje shi kan ga kai inda za ka tsaya ibadin duk sun tsiyaye allah ya kiyaye ba'adun nas ijtihadu fi'lan gaskiya ne wasu daga cikin mutane ijtihadu fi'lan sun yi kokari a aikace samu wa hafazo jawarihahum sun yi azumi sannan kuma sun tsare gabansu daga aiwatar da abubuwan da Allah baya so wa khatamul qur'ana wa ba'dhum aktharu min marra sun zauna sun karance alqur'ani daga bango zuwa bango wasu daga cikin bayin ma masu kokari da himma karance alqur'ani tun daga farkon shi har ƙarshe ba so ɗaya ba ba so biyu ba suka yi a cikin wannan wata na ramadan wa amalu umratan fi ramadan wasu daga cikin bayan har sun je sun yi umara a cikin wannan wata na ramadan wa sallu ramadan kullahu min awwalihi ila akhirih sun tsaya sun yi sallan dare tun daga farko har ƙarshe ba su samar da giɓe a ɗaya daga cikin dararen ramadan ba face sai da suka yi ibada cikakkiya lam ya harimu minhu yawman aw ba su samar da wani giɓi ko matsala a cikin yini ko na dare daga cikin dararen ramadan ba face sai da suka yi ibada cikakkiya kamar yadda annabi ya yi umarni wa fa'alu ma fa'alu mina sadakati, wa ƙadamu ma qaddamu haka suka aikata abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya ba su ikon ƙaddamarwa, suka aiwatar da sadaƙoƙi da kyaututtuka da mutunta ma al'umma da gabatar da alkhairai iri-iri ga addini da kuma jama'a gwargwadon daman da Allah ya ba su وجلسوا في min من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس wasunsu haka suka zauna bayan da suke sallan asuba a masallaci suna bautan Allah har zuwa lokacin da rana ta ɗaga suka miƙe suke ibada suke sallan walha wa ba'da salati ya ƙara'unar ƙur'an haka ɗabi'ansu ya zama a duk bayan salloli wasu sai sun zauna sun karanta alkur'ani wa qabla salati yantaziruna sala kafin sallah lokacin ta yayi su har sun yi alola har sun taho masallaci sun zauna sun yi nasilfilin da ya tsawaka masu sun karanta alkur'ani wasu su zauna suna ta ambatan Allah suna sauraron a kira sallah har a zo a yi sallah akwai waɗanda ɗabi'unsa haka yake a ramadan hasalat ibadatun kasira jama'a ibadodi iri-iri iri-iri sun faru a cikin ramadan lakin idan kanatin nafsu a, sai dai abin takaici idan zuciyar bawa ta zan mummuna idan kana taba mutu'affinun idan ya zama ɗabi'an mutum ɗabi'a ne ba nagartacciya ba fa inna kasratul ibada latan fa, yawan ibadan bawa ba amfanin da za ta yi mashi. bal inna shaitana yuwaswisu wa ya kolo, irin wannan zuciya shaidan da wuri yake zuwa yake jefa mata wasu waswasi na yaudara da cewa laqad fa'alta a kathira wa ta'atin azima kai da Allah da hankalinka ayyukan da kai a Ramadan kowa ma yayi shi a garin nan malaman ma da ake ganin su masu imani ne da kokari sun ma kai ka ibada ne kai Allah da hankalinka ka fa ayyukan ɗa'a manya-manya shirga-shirga kharajta min Ramadan bi hasanati amsalil jibal ai yanzu ka ƙare watan ramadan ka tashi da ladaddaki manya-manya kaman girman duwatsu duka fi gaya tifa ai in ka kalli jifi ɗinka ya yi sama ka ƙara matsantan zuwa allah ga allah maɗaukin sarki ba ka da wani matsala ai saha'if aikinka saha'if aikin littafin rubuta ayyukanka mamlu'atun wa kathiratun fala alayka ba'da zalika ma amilt ai ka da matsala ka riga ka gama aiki ai duk abin da kai a yau da gobe da jibi a wani watan da ba Ramadan ba ba abin da zai in an auna da ayyukan kirkin da kai a Ramadan wa yusabu bil ghurur bil ujub sai ga mutum ya samu ya yaudaru wal ya koma yana birge kanshi da kanshi wal yana jin girman kai da nuna isa a matsayin wai shi yayi wani abun bajinta ga Allah wa tamtali'u nafsahu tiyahan wa faharan sai ga mutum shi da kanshi ya koma alfahari ya koma jeji da kai yana jin natsuwa da gamsuwa cewa shi fa ya bi Allah ya yi ma Allah ayyuka abin yabo abun bajinta yanzu ko da ya miƙe kafa ya saba Allah to ai ba wani abu bane walakin na ayatan min kitabillahi tamhu zalika kulla sai dai ka sani akwai ayan alkur'ani mai girma wacce take sa kafa ta hankade tunani da ibadan irin wannan mutum a gefe ɗaya wa tawaqqifahu inda haddihi ta tsaye da bawa inda ya kamata ya tsaya ya fahimci matsayin shi wato bayyana lahu haqiqatal amri wa hiya qawluhu ta'ala kuma ayan tana ƙoƙarin bayyana wa bawa haƙiƙanin al'amari ita ce faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa wala tamnun tastaksir karka sake kai guri kai ko kai guri wai dan abin da ka yawaita na aiki kun ji ɗaya daga cikin fassarorin ayan ku karka saki zuciyanka ta riya ma karka kuskura kan samu natsuwan zuciya a matsayin cewa wai kai mai yawaita aiki ne har ka riga goranta ma Allah ai nayi ayyuka kyawawa a Ramadan ai yanzu ba sai nayi kyakkyawa ba Kar ka sake zuciyanka ta goranta maka haka ballantana aikin ka biyo bayan haka ya ce a tamanni alalla yanzu kana ma Allah madaukin sarki gori ne a ta zunnu annaka inda ma fa'alta lahu hadil ashiya ta kunu kada kaddamta lahu ashiya a azima don kayi ‘yan wannan ibadu a cikin watan ramadan har kake tinkahon cewa kayi wasu ayyuka manya-manya ta zunnu haka hidimatin fi hidimatin bashar tsammaninka wai nan kai wani hidima ne ga Allah irin yanda kake ma bawa irin ka hidima kai ma wani abin arziki ka ɗauka haka ne yi ma Allah dan kai sallah kai azumi ka kiyaye dokokin Allah duka a Ramadana kai ta ƙoƙari an gaya maka bautan Allah kamar yi ma wani bawa daga cikin bayi hidima ne ya ce kayawa wani ya kyautata min an gaya maka haka Allah yake wala tamnun tastaksir la tamanni alallahi ba amalik kar ka sake ka zo zuciyanka ta yaudaru karka tinkahu da bugun kirji kana ƙoƙarin nuna ma Allah madaukin sarki wai kai mai aiki ne la tafrah kakka sake ka zo kana mai la tafkhar kakkai alfahari wala taghtar kakka sake ka yaudaru wala tusabu bil ajab wala tusabu bil ujub karka yadda jiji da kai ya kama zuciyanka wai kai a tsammanin ka wai mai kyautata ibada ne ga Allah kul karka sake kai wannan wala tamnun tastaksir watatakhila anna ama watatakhayalu anna amaluka kathira kan zuciyanka ta riƙa riya ma kana jin giza-giza a ranka cewa wai kai mai aiki ne mai yawa fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala fil ai annabi ya faɗa a wani kyakkyawan hadisi cewa law anna rajulan yajru ala wajhihi fi yawmi waladihi yace da a ce yaro jariri tun da aka haife shi zai faɗo ne a kan fuskan shi su sujjada ga Allah min yaumi wulida tun daga ran da aka haife shi ila yaumi ya mutu har zuwa sanda zai mutu haraman fi mardatin lahi ta'ala yi wannan aiki na bautan Allah ba tare da sabon Allah ba saboda kawai ya dace da yardan Allah maɗaukin sarki la haƙarahu yau qiyama ana zuwa ranar kiyama zai ga abin da ya ma ba wani abin arziki ya yi ba tun da aka haife ka har ka mutu a ce bin Allah kai ta yi ba ka taba saba ma Allah ba kana zuwa ranar kiyama sai ka ga ashe ma ba wani abin arziki ka yi ba lantana kai da ka fesa tsiya iri-iri a rayuwanka laja'a yawmal qiyama fara'ahu qalilan da'ifan haka zai zo ranar tashin alkiyama yana mai kallon abin da ya ɗan kaɗan kuma abu ne mai rauni lara'a amaluhu la sawi shay'an mai irin wannan aiki zai ga aikin da ya yi ma bai kai ya komo ba fa innahu law qaranahu bi ni'matin wahida min lahi ka ni'matil basari aw ghayrihi da zai ɗibi ibadin da ya ma Allah duka ya ɗauko ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukin sarki ya mai misalin ni'iman gani da sai ya samu ya ƙini a zuciyan shi da cewa har yanzu da sauran bashin da ake bin shi bai biya ba lasara haza kalilan la sawi shay'an da duk ibadan da bawa yake tunƙaho da bugun ƙirji yayi in ya ɗauko ɗaya daga cikin ni'imomin Allah ya kaddara cewa da biya zai yi da wannan ibadan nashi da ya yi to ibadan ba ta kai ta komo da za ta iya biyan wannan ni'ima da hidiman da Allah ya yi mashi ba Wani فإن الناس لا يدخلون الجنة بأعمالهم da wannan ne ya tabbata cewa mutane fa ba za su shiga aljanna don wai ayyukan da suka yi ba ne wa inna ma yadkhuluna ha bi rahmatillahi ta'ala sai dai bayi za su samu daman shiga aljanna ne idan Allah ya lullube su da rahaman shi laysatil a'mal samanan lil janna ka sani aikin da bawa yake yi na aikin da'a ba wai dukiya ne da ake biyan aljanna da ita ba lakinnaha sababun lidukhulil jannati sai dai su ayyukan suna zama sababi ne na samun dama har Allah ya lullube ka da rahaman shi ka samu shiga aljanna la nadkhulul jannata illa bil a'mali salihah mala yace san mutum ba zai shiga aljanna ba sai ta hanyar aiwatar da ayyuka na kwarai alladhi la ya'malu salihan la yadkhulul janna wanda bai aikata ayyukan kwarai ba zai shiga aljanna ba ma'anan wannan Allah ba zai lullube shi da rahmarsa ba fahiyar sababun lakinnaha laisatis saman ayyukanmu na kwarai da muke yi sune ne sababin shiga aljannanmu ba wai kudin shiga aljanna ba ne mun gane فبدون رحمة الله الأعمال لا تؤهل لدخول الجنة ما ليش كسني إن باب رحمة الله دي يوان أيكنك أيكنك بازي چن چنچن تدكي كشغ الجنة با بل ولا تسديد حق نعمة واحدة من النعم كما دكني ibadun دكي بازي چك غربي na ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukin sarki ya ma a rayuwanka ka more mata ba ka san wannan ba shi ma Allah ke bin ka sai dai kawai saboda kayi aiki na kwarai kuma alƙawarin Allah baya tashi sai Allah maɗaukin sarki ya girmama ka ya kimanta ka ya sa rahama ta bishe ka sai kai ka aljanna Allah ka sa da rabon mu ciki alwaqafatu sadisa adamu taklifin nafsi ma la ya kamata mu tsaya mai nazari da kyau lallai ana da buƙatan bawa ya zage dantse yayi da gaske wajen bin Allah madaukakin sarki to amma a shari'ance an kallafa maka sai kayi abin da baka iyawa ka ɗaura ma kanka jidali dan dai kana son ka zama bawa mai bin Allah kawai ka ɗora makanka abin da ya fi ƙarfinka wannan ba abin da shari'a ke nufi ba kenan ayyuhal muslimon ya ku musulmi wani zakiro aidan bi anna listimirari fil ibada wa ta'a wa hadmin nafsi ma'a wujubihi ma fa inna zalika la ya'ani an yukallifa al-insanu nafsahu fawqa ma yutiq ƙoƙarin da muke kullum muna wa'azi da ƙoƙarin tunasar da al'umma da zabarar da su su fa ci gaba da yin ibada da ayyukan ɗa'a da ƙoƙarin gogoriyo da zukata har a samar da waɗannan ayyukan ɗa'a kamar yadda Allah madaukin sarki yake wajabtawa wannan fa ba yana nuna cewa ka ɗaura ma kanka sama da abin da ranka zai iya bane. ne khudu min al-ibada ma tutiqun annabi yace ku bi ibada gwargwadon abin da za ku iya aiwatarwa fa inna Allah la yas'amu domin Allah madaukin sarki bai kosawa hatta tas'amu har sai in kun kosa ne eh Allah ba zai kosa wajen rubuta maka alkhairai na lada ba har sai in kai ka kosa wajen bin Allah shi yasa kai a hankali ka ɗiba abin da za ka iya ka ba abin saffa-saffa wanda ya fi ƙarfinka kuma ka aji wannan hadisi ne ingantacci alwakafatu sabi'a alhalu ba'da ramadan la ya kunu ka ramadan ya kamata mutane su sani kuma makansu zaton alkhairi sannan su ma sauran al'umma zaton alkhairi mu fahimci kanmu kuma mu fahimci junanmu kun ga duk mutum zai bi Allah a wani wata daga cikin watanni da ba ramadan ba halin shi ba zai zama daidai da halin da ya samu kanshi a ramadan ba kun gano wannan da kyau ku duk kokarinka duk yanda za ka yi ramadan daban take halinka ba zai zama kamar ramadan ba Ruhuna huna waqafatun sabi'a wa hiya annahu la yashtaritu an nakuna ba'da ramadan kama kunna fi ramadan ba inda aka shar'anta mana cewa sai yanayinmu sai ƙwazonmu sai himmanmu sai ayyukanmu sun zama cib da cib kamar yadda muke a cikin ramadan cewa aka yi mu kwatanta fa na an anna zalika mausimun azimun mu duka mun san cewa ramadan wani fage ne babba wani fage ne da ake yawaitar da ayyuka na alheri a tare la yi a ti ba'adahu mislahu illa ramadan alladhi ba'adahu. ba wani lokaci da zai zo irin ramadan sai fa’in ramadan ne irin shi mai mai tuwa la ya'ti shahrun fihi wa maghfira wa rahma wa itqun kama fi hadha ash-shahr sarama ba wani wata daga cikin watanni wanda zai zo cikin shi ke da tarin alkhairai da gafara iri-iri da jin ƙai da yanta bayi daga wuta kaman wannan wata da ya ƙare mana na ramadan fa nahnu la naqul mu bamu ce maku kunu kama kuntun fi ramadan min ijtihad ka zama keke da keke daidai da wadaida kaman yanda ko kasance a cikin ramadan ba an nafsu la tutiqu zalik ran dan adam din da zai iya wannan lakin la linkata min al a'mal sai dai ba muna faɗin wannan magana wai kuma ka yanke aiki bane الخطورة في الانقطاع يا عباد الله لا بد من أخذ الأمور بمواقعه malam yake cewa abin da ake so ku gane abin da ake son ku ankare ya ku bayan Allah maɗaukin sarki wanda babu makawa dole mutum ya ɗauki ibada wanda zai iya ba tare da ya yanke ibadan ba kakka ce za ka yi irin abin da kake a ramadana keke da keke ba za ka iya ba amma ɗibi gwargwadon abin da za ka iya a cikin sauran kwanaki laisa al matsalobi an na kuna ba'adar ramadan mislu ramadan ba wai abin da muke ƙoƙarin mu gaya ma junanmu cewa lallai sai mun zama yadda muka zama a ramadan a sauran watanni ba kana zalika shaharun lishtihad lahu wada'un wa tsarafin khas wa zarafin khas ai wannan wata dama wata ne na ƙoƙari da himma da jajircewa wanda shi watan ɗabi'an shi ta musamman kenan ba wani wata daga cikin watanni da yake da irin wannan ɗabi'ar wata ne da ake ƙoƙari wata ne da ake himma wata ne da ake da gaske a cikin shi ba wani wata wanda yake da siffa irin wannan cikin watanni ba ke da lakin alinkita uminal al'amal sai dai wannan yana nuna cewa kenan mu yanke daga ayyukan da muke a ramadan la ba abin da ake nufi ba kenan tarkus ya bil kulliya cin dai yanzu sauran watannin da muke cikinsu ba ramadan ba sai mu daina azumi gaba ɗaya na nafilfili har sai ramadan ya zo la ba abin da muke nufi ba kenan tarkul qiyam bil kulliya wai cin da muna cikin sauran watanni ba muna cikin watan ramadan bane kawai sai mu daina tsayuwan dare a cikin sauran kwanuka na shekara la ba abin da muke nufi ba kenan tarku khatmil qur'ani bil kulliya yanzu kenan sai mu daina sauki alqur'ani a sauran kwanukan mu na shekara cin da ba kwanuka ne na ramadan ba la ba haka muke nufi ba tarku du'a'i wa zikiri wa sadaqati wal umra kenan yanzu cin da ba watan ramadana muke ciki ba shikenan bayi sai su bar roƙon Allah da yawa su daina ambatan Allah da yawa su daina yin sadaka da yawa su daina zuwa umara la ba abin da muke nufi ba kenan istamirru alal amali wa in kana aqallu mimma kana fi ramadana ku ci gaba da yin ayyuka kyawawa a cikin kwanukan da suke muku saura na rayuwanku a sauran watanni ko da aikin bai kai yawan na ramadan ba ثم إن الله سبحانه وتعالى إذا كان الأبد مواصلا على عمله domin shi Allah madaukin sarki daga nan in ya bawa ya ci gaba da ayyukan kirki a daukacin rayuwar shi titar law asabahu arid da wani abu zai bijiro ma wanda zai katse wancan aiki na rayuwa na yau da kullum law marida kaddara kana cikin ayyukan kirki sai rashin lafiya ya zo law safara ko a ce mutum tafiya ya kama shi yuktabu lahu min al mislama mithla ya amalu sahihan muqima Allah zai sa ci gaba da rubuta ma lada kai ka ce kana zaune gida ba tafiya kai ba mai karfi lafiyayye haka za a rubuta ma alhali baka nan ibadan bata ci gaba ba alhali kuma baka da lafiya ibadan bata ci gaba ba saboda wannan ita ce ɗabi'ar ka sanda kake nan baka yi tafiya ba sanda kake da lafiya baka kwanta rashin lafiya ba sanda kake da ƙuruciya baka tsufa ba wannan su ne ayyukan da ka saba yi kullum kullum kullum to za a ci gaba da rubuta maka ladan ba tare da katsewa ba ka ji alherin da ake kiranka zuwa gare shi waje fil hadis ya zo a cikin hadisi annabi yana cewa idza maridal abdu idan bawa ya kwanta rashin lafiya qala Allahu likiramil katibina sai Allah maɗaukin sarki ya gaya wa mala'ikun nan marubuta masu mutunci uktubu li abdi mithlu alladhi kana ya'mal ku ci gaba da rubutawa bawa na abin da ya zamanto yana aikatawa hatta au aw a'afihi ku ci gaba da rubuta mai abin da yake har in ɗauki ran shi au u'afihi ko in ba shi lafiya mun gano wannan da kyau ko shi sa kowa ya shiga cikin tetayin shi yanzu ba nan muna katu da kai kullum ba da tafiya zai kama ka ladan da muka samu nan sai an baka da rashin lafiya zai hana ka zuwa sai an rubuta ma ko menene ba dama ka saba ba Ya zuba alherin da muke tsammanin su malam haruna suke samu ba kenan muna nan muna alheri tare kawai sai tafiya da kama shi kano ya kaduna yana yana da murmusan lada sai dai karatun ne muka bi shi dukkan ku haka kuke amma ga wanda ya zama ɗabi'an shi ne da nassin wannan hadisi ingantacce kidan hadhihi min fawaidil mawasala ala ta'ati wal ibada wannan shine fa'ida da ake samu ga wanda yake jona ibada daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan amma ya zama ibada ba dan Allah kake yi ba sai irin wannan ragas na tafiya ko rashin lafiya ya same ka to ka barar da kanka ka ja ma kanka matsala ya zama dan Allah kuma a samu wasala ayyuhal muslimun ya ku musulmi min alwaqafat muhimma. yana daga abin da ya kamata mu tsaya mu lura da kyau kuma mai mahimmanci anna rari ala sa'ati wal ibada sababun li husnil khatima ci gaba da ibada juna da juna daga wannan sai wannan ba tare da katsewa ba wannan sababi ne daga cikin sababban da ke sababa ma bawa ya dace da kyakkyawan cikawa kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi ya ce iza arada bi abdin khairan ista'malahu idan Allah madaukin sarki yana nufin alkhairi ga bawa sai Allah ya sa wannan bawa ya zama mai yawata ayyukan alkhairai Allah sai ya sa ka mai ayyukan alheri ne kai ta aiki har ma ka ji jikinka zai maka nauyin aikin kila kaifa yasta'miluhu aka tambaye annabi ya zai sa shi aiki qala sai ce yuwafiquhu li amalin qabla al-mauti thumma yaqbiduhu alayhi Allah maɗaukin sarki zai datar da shi da yin aikin da ya saba yi tun yana raye har dab da mutuwan shi har a ɗauki ran shi yana wannan aiki na alheri bai katse ba sai Allah ya ɗauki ran shi a haka ya zama bawa na ƙware sai aljanna kenan Allah kai mana haka fa'iza kana minas salihina kanat ibadatun hasana idan wannan mutum ya zama daga cikin mutanen kirki ne sai Allah ya datar da shi ya zama yana yin ibada kyawawa waka zalika fa inna ibadatuna lillahi ta'ala fi jami'il awqati wal ahyan sawa'an fi sarra'i aw ad-dharra'i fi ramadana aw fi ghayri ramadan mala ce haka ibadunmu da muke aiwatar da su a dukkanin lokuta da duk lokacin yanayi shin muna cikin farin ciki ne ko muna cikin damuwa ana cikin kwanciyar hankali ko ana cikin tsoro da tashin hankali a ramadana ne ko ba a ramadana ba haka ake son ibadunmu su tafi titar fi auƙatin raha'i wa shidda muna cikin yalwan arziki ko muna cikin tsananin rayuwa na talauci fi auƙatin mihina wa ni'ima muna cikin yanayi ne na lokacin jarabawa ko muna cikin yanayi na lokacin saukan ni'ima baje-baje a cikinmu idza kanat mustamirra fa innal ajra ya'zimu idan ibadan mu ta zama juna da juna to ladan mu ƙara haɓaka yake ibadallahi fil haraj wal fitna ka hijrati ilayhi mun gano wannan da kyau ku duk sanda bayi suka zama suna bin Allah a lokacin haraj lokacin fitina lokacin tashin hankali lokacin yaƙi ba su katse da bin Allah ba to ana rubuta masu ladan hijira ne kama na biyu sallallahu alaihi wa alihi sallama al'ibadatu fi waqatil fitan bin Allah yin ma Allah ibada a lokacin fitina waqtilatil umuri da kuma lokacin da al'amura suka rikice ha ka ajiyar mujahidi fi sabilillahi ta'ala ladan wannan ibada daidai yake da ladan da ake ba mujahidi inda ma la yashja'ul jau alal ibada a lokacin da yanayi ba zai ba da zarafin mutum ya ibada ba saboda yaƙi saboda tashin hankali rashin kwanciyar hankalin kai sai kuma ka dage wajen bautan Allah inda ma yarji'u kasirun minan nasi ila futurihim ba'da ramadan a lokacin da mutane suke komawa suke ganin su sun gaji sun kosa sun wahaltu a cikin watan ramadan kai kuma a lokacin ne kake miƙewa da bautan Allah wurjanjan to alherin ka yana da yawa inda ma ta komo anta bil ibada a san da kai kuma kake miƙewa wajen ibada la shakka anna laka ajran azima babu ko tantama kai kana tattare da lada mai yawa inda ma fataran nasu anta nashatta sanda mutane suka gaji suka kosa kai kuma lokacin kake cikin nishadi inda ma tu'aqasta a asan nasu anta qadme ka qaddamta lokacin da mutane suka ja da baya kai kuma ke gabatar da alkhairi inda ma ta khallafo an ta taƙaddamta sanda mutane suke baya kai kuma lokacin ne kai gaba alherai kirki bin Allah dan sabo ayyukan ga kenan laila nahar ayyuhal muslimun ya ku musulmi inna huna mafhuman aziman akwai abubuwa masu girma da ya kamata mu tsaya mu fahimta wa hiya annal ibada hiya aslun fi hayatina bautan Allah fa wannan bautan ita ce ma asali na rayar da mu da Allah yi Allah bai yi mu kaɗai don mu ci mu sha mai sha'awa ba Allah asalin abin da ya yi mu shine mu bauta mai Inna ha laisar kadiyyatun tsari'a bin Allah ba wai kadiyya ce da ta faɗo kamar faɗuwar Ramadan ba Inna ha laisar kadiyyatan ma'akata ba wai lokaci ne wanda yake da iyakantaccen lokaci ba innaha laysat qadiyatan mahduda bi zamanin aw makanin bin Allah ba iyakance shi da lokaci ko wuri ba innaha mustamirra bin Allah yanayi ne da ke jere da juna minas saba'ati din ka zama daga cikin minas saba'ati ladina ya zilluhumullahu fi zillihi yawma la illa zilla ka zama daga cikin mutanen da Allah madaukin sarki zai mai inuwa cikin mutum bakwai din nan a inuwan da babu wata inuwa sai wannan a ranar kiyama yace shabun nasha'a ala lahi ta'ala daga ciki akwai matashin da ya taso titar bin Allah madaukakin sarki ke gaban shi ba tare da ja da baya ko tsayawa ba ka zama daga cikin wannan sai ka dace da alkhairin duniya da lahirar alwakafatu Samina, mala yace na takwas da ya kamata mu tsaya mu lura mu fahimta mu yi da gaske ila kulli man dakhala wa kharaja bil ma'asi min ramadan Saƙo ne zuwa ga duk mutumin da ya shiga ya fita a cikin watan ramadan amma kuma madadin bin Allah sai ya zama saban Allah yake yi. dama ya shigo da cikin ramadan da buhuhunan laifin shi kuma suna nan kuma da ya fita ramadan ya ci gaba da loda wasu kasa akwai waɗannan mutane da ramadana ta zo ba abin da ramadana ya mai na canza shi ko bayan ramadan bai canza bai ci gaba da abin shi ayyuhal muslimun Minal alwafaqa min alwaqafat alazima allati nakifuha alwakafa, asamina, alladhina dakhala ramadan bil ma'asi wa kharaju bil ma'asi innahum lam yastafidu shay'an mu sani mutanen da suka shigo da cikin ramadan da su kuma suka fita ramadan cike da kazanta ba abin da ramadana ya tasiri a rayuwarsu kai co waɗannan mutane sun yi asara tar Allah wadarai da irin wannan yanayi ku zo ku haɗu da mu mu tuba tare mu bi Allah maɗaukin sarki ko ma dace da yardan shi mutum a wani watan da ba ramadan ba ya zama makaryaci ya zama maha'inci ya zama mayaudari magulmaci mai tsugudidi da abubuwa iri-iri na asha ramadana ya zo bai tuba ba bai bari ba ramadana ma ci gaba ya yi bayan ramadan ma ya ci gaba kaga wannan allah wadare da shi haka wanda ya zama fasiki a wajen ramadan a cikin ramadan ma haka a bayan ramadan ma ya ci gaba wannan mutum allah wadaren shi Allah ya ce wa iza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi wallahu a'lamu bima kanu yaktumun in sun zo muku za su ci bakin cewa mun yi imani amma sun shiga cikin kafirci kuma sun fita da shi Allah madaukin sarki shi ya san abin da suke nuku-nuku da shi suna na akan kafircinsu amma in sun zo wajen ku yaudara suke yi munafakai kenan mali ce qala ibn rahimahullah hadihi sifatul munafiqin wannan wata daga cikin siffofin munafikai ne wa kaddakalu ai inda ka ya muhammad bil kufuri sanda suka shigo wajenka suna cika bakin sun yi imani suna nan da kulle jakansu shakara fal take da kafirci ya'ani mustahibbina bil kufri fi qulubihim suna nan ɗamfarar sun abotaci kafircinsu a ransu sun makaraju min indika har ma sun fita wal kufuru kaminun fiha kafircin suna nan shaƙare lamyan tafi o bi ma sami'o duk abin da kake faɗa na abi Allah ai ma Allah ɗa'a ai imani wannan bai amfani da su komai ba lam fi fihimul ilm ilimin da suke tinkahon sun samu daga gare ka ba su fa'idanta da komi ba sun matan jiha fihimul mawa'iz wazzawajar kana tsammanin duk wani wa'azi da duk wani jan kunne da duk wani bayani mai gauni wannan zai amfani da su wani abu ne ba abin da zai amfanar da su akwai wanda duk wa'azin da aka yi a ramadan duk abin da aka faɗi duk ƙoƙari duk jajircewa duk duk ga ba iyaka wallah ba abin da zai amfanar da shi yana nan tattare da laifukan shi da saɓan shi da mugayen manufofin shi ramadan ɗin ya zo oho za mu ci gaba muna nan ku yi ta nan mu ma muna nan za mu ta allah bi iznillah malai ce fallazi dakhalu ramadana summa kharaju mithla ma kana kabla ramadan duk wanda ramadan ya shiga har ramadan ya fita yana nan a yanayin shi na baya kamar yanda yake a bayan ramadan au aswa'a ko ma yanayin ya fi muni dan tabika alaihim hazihil aya to wannan ayan ta hau kan shi cif dakhalu bil ma'asi wa kharaju bil ma'asi sun shigo da laifi sun fita da laifi da ramadana raja'u ila ma kanu fihi min al-munkarat sun koma abin da suka saba yi na mugun aiki a wani wata wanda ba na ramadan ba lalle sun koma mashi lam yastafidu min ramadan ba su fa'idanti da komai na ramadan ba ramadan lam yuwarris taubatan hum. ramadan bai gadar masu da tuba ba walastighfaran walastighfaran kuma bai gadar masu da yin istigfari ba wala iqla'an anil ma'asi kuma bai sabbaban masu barin wannan laifin ba wala nadaman alama fata kuma shigowar ramadan bai karantar da su su nadama kan abin da ya gabata na laifuffukansu ba laƙada kanat muhittatan mu'akkata sun maraja'o ila ma kano fihi ɗan lokaci kaɗan ne mai yiwa suka ɗanyi ɗan birki kuma suka ɗaga suka ci gaba da tsiyansu ƙila ma daidai ko sama da wanda suke yi a bayan ramadan ramadan ɗin ya zo ya shiga ya ƙare bai tasirin komai gare su na su yi su istighfari su yi nadama ba ramadan ya ƙare sun dasa daga nan kaga wancan ayan da ya ce wa iza ja'ukum qalu amanna in suka zo suka ce mu ma nan duk masu imani ne muna tare da ku rabu da su wa qad dakhalu bil kufri da tsiyansu suke mun gane tsiyansu na nan na fasikanci da kin Allah da kafirci da shirka da bid'a Ba su bar komi ba hum qad kharaju bihi kuma ma bare yana karewa za su tafi da yan kayansu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun abinda suke boyewa suna nuna yaudara da ha'inci Allah yana sane da shi akwai matsala duk wanda ya san ba mutumin kirki ba ne wallahi marma zai tuba Allah ya san ka kuma yana nan zai ratsa ka a san da baka sa tsammani ba matsalan Allah kenan kwatsam kana nan kana ɗiban shagali kawai sai a ji ka a lahira kuma in duk duniyan nan gatan ka ne ba wanda ya sai tsinana maka wani abu matsalan kenan wallahi ana so ba a so za a je a haka ƙasa duk darajanka duk kimanka duk martabanka duk karɓuwanka ga jama'a a je a sa ka duk yadda suke ƙaunanka ba wanda zai kwana biyu yana tsimaye a kabarinka haka za su dawansu ne ya ci gaba da harkokin shi Allah ya kiyaye hazihi nafsiyatun sayyi'a hal abadatin la ibadati eh wannan yan ran wannan bawan Allah wanda yake cike da mugayen manufofi da ayyuka ƙazantattu shin wannan ran ta aiwatar da ibada ga Allah irin ibadan da Allah yake so hal waqa waffad haqqalla shin haƙƙin Allah an bayar da shi hal ata'atillaha aslan shin bawa ya tsaye wajen yi ma Allah ibada asali hadhihi musibatun kabira wannan musiba ne babba an ya'o da sharabul khumur ila masha mashaya giya ramadana ya shigo sun tsaya ko ba su tsaya ba a ce bayan ramadan kuma sun ci gaba da shan 'yan kayansu muta'attunal muhaddarat waɗanda suke shan ƙwaya ila muhaddaratihim sai ga sun koma shaye-shayen kwayansu wa ashabu zina ila zina mazinata kuma sun koma mazinansu wa ashabu riba ila riba masciya riba sai ga sun koma macin ribansu wa ashabul fisk wa majalisun lahawi ila lahau waɗanda suke aikata fasikanci da sauran wasanni na shagala ramadana ya shiga ya fita sun ci gaba an ya'uda ashab a safariyatil muharrama ila safariyatil muharrama waɗanda suke kan tafiye-tafiye zuwa garuruwa domin saban Allah da hutawa da shantakewa da bararrajewa da miƙe ƙafa, sai ga sun koma ma abubuwansu na banna. hadhihi musiba wallahi wa karisa wannan musiba ne jama'a wannan annoba ne musiba ce bala'i ce dakhalu bil ma'asi wa kharaju bil ma'asi sun shigo da laifinsu sun fita da laifinsu lam yastafiddu shay'an abadan ayyuhal muslimun bas fa'idantu da komai ba ba'dun nas yatasawwar anna ma hasala fi ramadan katil litakfiri an sayyi'atil ihda ihida ashara ashara shahran alqadima wanda daga ciki shi tsammanin shi ibadan da ya a watan ramadan ya isa kankare mai zunuban watanni goma sha ɗaya masu zuwa nan gaba shi bai da matsalan komi bari ya tsiyan shi wani zalika fahuwa ya hamilu alama ba da wannan nesa kawai ya ci gaba da abin da yake yi wai auwalu alama da wai ulu alama ma da ya ci gaba kawai da abin da ya riga ya saba wa ka na haza bi itibarihi wa nazarihi ma hasala bihi kafin shi abin da yake tsammani ibadan da ya a ramadan ya share na baya kuma ya share na gaba mustanidan yastanidu alaihi ya dogara da dan kokarin da yi a cikin ramadan wa muttaki'un yattaki'u alaihi lima asiyatillahi ta'ala wa huwa ma dara duk abin da yake gani yake ba matsala cinda dai a wata ɗaya ya bi Allah to saban Allah sauran watanni kuma yana da daman ya ci gaba da su rubbama radda ala aqabihi bai sani ba za a iya watso aikin ma ba karba ba walam yuqbal minhu amalun wahidun fi ramadan ya zama ma a ramadan ɗin san da yake aikin ma Allah bai karbi ko guda ɗaya ba waye sanar da kai duk aikin da kai an karba wani karambani da ganganci ya kai ka har kake tsammanin cewa ai a wani wata wanda ba na ramadan ba kana da dama ka yi abin da ka so kowa ya hankali alwakafatu tafi'a ma'asi ma ba'adar ramadan abin ta kaici abin allah wadare da kaice-kaice da mutane suke zuwa da shi bayan ramadan laƙar hasala kasirun minal balaya fi ramadan da yawa daga cikin mutane suna aikata bala'o'i a ramadan haza aklu bi majamala likuffarin za ga wannan ya zo a kala bala'i ne mutum zai ɗauko kan shi a ramadana yana yi kaga mutum ya zo ya zauna yana cin abinci mujamalatul likuffarin wai saboda mujamala ga kafirai abokan shi kafirai ne suna ci abinci sai ya ci da su budurwan shi yar iska arniya ta zo wajen shi sai rungume ta har ma ya kai ga E jima'i da ita saboda mai mujamala an fahimci wannan da kyau ko iskanci iri-iri sai ɗauka ce ba matsala ai kaga ba zai tozarta mutum ba ai menene menene yanzu ya zama shehi kenan da zai halatta ma kan shi saban Allah da khala alaihimul maktab hum ya'kulun akala ma'ahum wa hadhihi hasalat za ga mutum ya je ya shiga ɗakin cin abinci ko ya shiga labiri ko student ne a makaranta yana tare da arna kawai suna cin abinci shi ma sai ci da su wa hadha waqa ala zawjatihi fi halin ramadan za ga mutum ya zo iri da muzo ya afka wa matan shi rana tsaka a cikin ramadan ya sadu da ita wanta haka hurmatu shaharul karim haka zai keta alfarman wannan wata bi aswa'i muftirin minal mufattirat da mafi munin abin karya azumi shine jima'i wa alaihi al-kaffara al-mughallaza itqu raqaba dole ne ya zamanto bayan nan ya aikata kaffara mai tsanani shine yanta baiwa fa in lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'aini in bai samu ba to dole ne ya azumin wata biyu jiyar da juna fa in lam yastati li maradin wa uzrin in ba zai iya azumin ba shi ma da sharadin rashin lafiya ko wani uzuri haqiqiyin uzuri na haƙiƙa la tala'u ba wai don wasa da nuna isa ba fa innahu yut'imu 60 miskinan anan ne za a ce to yaci da miskine 60 ba fa zabi aka baka ko ka yanta baiwa ko azumi ko ciyarwa ba a abin da aka fi so yanta baiwa za ka yi in ba bai wanne kamar yanzu to dole azumi za ka in kai lafiyayye ne ko ka fi kowa kudi a garin sai inda uzuri hakikanin uzuri na shari'a ne wanda azumin ba zai samu ba to shi ne za ka ci da miskinai fa kaifa bi man zana fi ramadan to kuma ya za ka ɗauka ga wanda yake zina da ramadan ba na aka kama 'yan mata da 'ya'yan arna suna zina da watan ramadan ɗin da ya wuce ba 'yan mata musulmi ko iskanci zaki kin zama tsinanniya sai ki iskancin ma da arni eh a ce uwarki da ubanki tsinannu ne ke ma kin zama gara da alakoro na tsinancewa arne me ke cikin arne me ke tattare da jaba ballantana roman jaba arni makiyin Allah ke kin yadda ke zauna ke mu'amala da arnan da ke adawa da annabi muhammadu ke tsinanniyar ina ce ƙunga gano wannan da ke ku ke lalatacciyar ina ce wannan abin da ke ce har ina amma iyayenki sun yi asarar haihuwa tar da irin wannan bakin haihuwar na rantse da Allah da bara gurba aka yi da ke wallahi da ya fi a ce uwarki barinki ta yi amma za ki gani ran kika koma ga Allah kwana nawa ne rayu kwana nawa ne ayyamin ma'adudat ki keta alfarman Allah keta alfarman annabi keta alfarman alkur'ani da sunna ki ci mutuncin al'umman annabi ki ci mutuncin danginki ki ci mutuncin zurriyanki ki ci mutuncin al'umman annabi kawai don son zuciya Allah ku yi a hankali Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wafa alal fahisha shafiyar ramadan ga mutum iri da mu zo a ramadan ya komo yana aikata alfasha min in fi qublin au duburin halalin au haramin aw bahimatin lizummatihi lazimathu al-kaffara al-mughallaza mutumin da di ya sake ya saduwa ta farjin mace ce ko ta dubaran namiji ko dubaran mace shin yayi saduwan nan ta halacci ne ko ko na haramci ne shin da dabba ya sadu to wannan dole kafara mai tsanani ya hau kan shi haza kalamul ulama fi man hasala lahu zalika fi nahar ramadan malai ya ce haka al'amarin yake ga duk wanda ya irin wannan taɓargaza a watan ramadan mun gano wannan da ke ku fatala hawadis katla hawadis as-sayyarat fil eid alladhina yakhrujuna mutahawwirina la tasi'ahum furha al-furhatun bil ma'as furhatun bin qida'i mawsim ta'a ma za ya yakunu halahun. mala yake cewa katla hawadis sayyarat fil eid irin abin da muke ta mutane magana iri da mu zo a ce an wai hau idi ko za a idi 'ya'yan musulmi su ɗauki abin hawa suna ta guje-guje eh wai ana murnan idi a je a kwafsa haɗari a kashe mutane iri-iri wai kawai ana murnan mai wai idi ko an gama ramadan wannan mugun abu ya yake wai kawai daga an ba da sanarwar an ga wata 'ya'yan musulmi su cire mofulan mashinansu wai suna yawo suna ɓarara a cikin gari suna murna an daina ramadan wannan lalacewa har ina madadin ku zauna kuna kuka kuna nadama watan alheri ya ƙare wai kuma sai ku raka watan da wannan sharrin har a waye gari wani ya rasa ran shi ko ya rasa wata gaba na jikin shi ko ya raunata kan shi ya zubar da jini ya je kwanta asibiti ko ya zama sanadiyan kwanciyar wasu kawai wai don yana murna wai ramadana ya ƙare eh Allah ya kiyaye alwaqafatul ashira alfaizuna fi ramadan su wane ne suka rabota a ramadan yaqulu an-nasu li ba'dihim li ba'dihim al-ba'd fil 'eid min al-ibadat min al allati ya al-amma a ranar idi za ga mutane suna gaya ma junansu daga cikin abubuwan da gama garin mutane suke faɗi minal <clears throat> aya din wa minal fa'izin hal ta'alamuna min humul fa'izun za ga an zo murna ana sha to mun rabota mun gode ma Allah mun rabota ma sha Allah ma wa san da kuwa ya rabota ana faɗi ko ba faɗi bidoyin garuruwa daban-daban ne sai ga kowa nan ba a yi amma wasu na nan suna yi Allah ce fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna wannan shi ya rabauta wa san da kai kai dan aljanna ne la yastawi ashabun nari wa ashabul janna yan wuta da yan aljanna ba za su taɓa yin ɗaya ba ashabul jannati humul faizun yan aljanna su ne waɗanda suka rabauta wa qala Allahu an janna khalidina fiha abadan zalikal fawzul azim Allah ce su yan aljanna in suka shiga aljanna sun shiga dindindin kenan wannan ita ce rabo wacce take mai girma waye san da kai ka rabauta jannatun tajri min tahtiha al-anhar aljanna ne za a shiga wanda koramun ni'ima ke cike suke gudana a cikinta zalikal fawzul kabir wannan shine babban rabo wa ya san da kai kana ciki aiki za kai ta yi dan ka zama daga cikinsu fal fawzul haqiqi al bil janna rabo na haƙiƙa shine mutum ya tabbata ya rabota da aljanna nas'alullaha azza wa jalla muna roƙon Allah madaukin sarki ayin ya ja'alana min ahlil janna ya sanya mu daga cikin yan aljanna nas'alullah an ya min man kabila a fi ramadan ya saka mu daga cikin wanda ya anshi ayyukansa a cikin watan ramadan allahumma taqabbal ma hasala min al'amal ya allah duk ayyukan da muka a ramadan ka karba Waga lana al-khata allah ka gafarta mana kuskure wata kasiri da takaitawa wazzalal da zamiya allahumma inna nas'aluka rahmatan min indik Allah muna roƙonka jin ƙai daga wajenka da lumma biha sha'asana wanda zai bi duk abin da muka yi wanda yake mara kyau ya kau da shi wata gafir biha zambana kuma ka gafarta mana duk zunubanmu wa tarhama biha mayyitina dukkanin matattunmu iyaye da ‘ya'ya da ‘yan uwa da abokan arziki ka gafarta masu wa tashfi biha maridina duk marasa mu ka ba su lafiya wa taqdi biha dinana sannan duk ba su sukan da ake bin mu Allah ka biya mana Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indik Allah muna roƙonka rahama daga wajenka ha fiha fiha da hadha da shahrul karim khairan ma kunna qablahu Allah muna roƙonka jin kai na musamman daga wajenka da za ka sanya abubuwan da za mu aiwatar a cikin waɗannan watanni zama cikin alkhairai ko mafiya alkhairai ma na abubuwan da muka yi a cikin watan ramadan allah maɗaukin sarki tabbatar da dagadaganmu cikin abin da yake so kuma ya yarda da shi muke cewa subhanaka bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum